bayan jira da Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ta zo daidai da hudu ga watan Fabrairu na shekara ta dubu biyu da da ashirin uku, kuma kamar kowane lokaci muna tare da shi malamin namu al-professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalim OON babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Baro da Kinan Kano wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shirin ni kuma sunana Anas Idris Hassan da nake kasancewa tare da ku a cikin shirin sai ku biyo mu akan kallah bismillah alhamdulillah rabbil alamin was salatu was salam ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halacci dan adam a wannan rayuwa domin ya jarrabe shi yayin masa jarraba ta abubuwa masu daɗi da kuma jarraba ta abubuwan da ba su da daɗi rayuwar gaba ɗaya ta zama wani mazubi ne na irin waɗannan jarrabobi iri-iri da suke kewaye da ɗan adam suke samun ɗan adam a kowane lokaci Allah subhanahu wata'ala yana cewa tabarakal ladzi bi yadihi mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwa al-'azizul ghafur ubangiji yake cewa wanda mulki yake hannunsa shine Allah albarkatunsa sun yawaita shine wanda ya halicci mutuwa da rayuwa domin ya jarrabe ku wane ne zai fi kyautata wane ne ya fi kyautata aikinsa Allah mai gafara ne kuma al'azizul ghafur mabuwayi ne mai yawan gafara wani aya tana karantar da mu cewa ubangiji subhanahu wata'ala shike da mulkin komai komai da ka sani komai da kake gani da wanda baka gani duk yana ƙarƙashin mulkin Allah subhanahu wata'ala ne wanda yake gudanar da shi shi yake jujjuya dare da rana yusarrifu yuqallibu al wan-nahar Allah ce yana jujjuya dare da rana inda fi zalika la'ibratan li ulil absar akwai abin izina a cikin wannan ga masu hankali ubangiji subhanahu wata'ala shine al'amura duka suke hannunsa masu daɗi da marasa daɗi duk suna a hannunsa wanda wannan yana daga cikin rukunnan imani da bawa zai yi na cewa zai yi imani bil qadari khairihi wa sharrihi zai imani da ƙaddara mai daɗi da mara daɗi mai kyau da mara kyau ubangiji subhanahu wata'ala dukkan al'amarinsa alkhairi ne babu wani abu da Allah subhanahu wata'ala yake yi a cikin halittarsa wanda ba alkhairi ba yakan iya zama a wajen shi wanda abin ya faru gare shi alkhairi ko ya zama ba alkhairi ba yana iya zama sharri ga shi wanda ya faru gare shi amma a gurin Allah alkhairi ne Allah yana cewa bi yadika alkhair innaka ala kulli shay'in qadir alkhairi duka yana hannunka kuma kai mai iko ne akan komai nan annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa yadikal khair wa sharru laysa ilaik alheri na naka ne amma kuma sharri ba a jingina shi zuwa gare ka saka a cikin aikin Allah subhanahu wata'ala wato ayyukan Allah subhanahu wata'ala babu sharri a ciki zai iya zama sharri ne ga shi wanda abin ya faru gare shi amma a gurin Allah alkhairi ne shi ya san me yasa yayi haka kuma ya san hikimar da ta sa yi haka bawa abin da ake bukata a wajensa shine imani da irin wannan kaddara gaba ɗayanta eh, da komai bukaddari ne daga Allah subhanahu wataala Allah ya ce inna kulli shay'in khalaqnahu bi qadar kowane al'amari kowane abu mun halicce shi da kaddara haka ubangiji subhanahu wataala shine mai kaddarawa mai kaddarawa ya zanto Allah ne to ma dalla da shi kawai ce fa ni'mal qadirun madalla da masu kaddarawa wato Allah Ubangiji subhanahu wata'ala sauraka rayuwa duk abin da ya samu mutum ya yi kokari ya cinye wannan jarabawar ya yi kokari ya zanto ya kyautata ayyukansa a cikin waɗannan al'amura kada wannan jarabawa ta sa shi ya kaucewa hanyar Allah subhanahu wata'ala kada wannan jarabawar da ya samu kansa a ciki ta sa shi ya tsokano fushin Allah subhanahu wata'ala kada jarabawa da Allah subhanahu ta'ala ya sa shi a ciki ya sanya shi ya saba wa umarnin Allah ko ta sanya shi ya bi umarnin shi ɗan ya ƙoƙari ya ga cewa ya tsallake wannan jarabawar babu shakka kaɗan ne daga cikin bayi suke tsallake jarabawa da Allah yake wa bawansa kaɗan ne Allah subhanahu wata'ala a ƙisar talut yayin da ya jagoranci mutanensa domin yaƙi da jalut da jama'arsa Allah subhanahu wa ta'ala ya jefa mutanen talut cikin irin wannan jarrabawa don a tace a tantance waɗanda suka cancanci su yi wannan tafiya tare da wannan bawan Allah ce inna Allah mubtaliikum bi nahar man lam yat'amhu fa innahu minni illa man iktarafa ghurfatan bi yadihi fa sharibu minhu illa qalilan minhu Talut ya gaya musu cewa Allah zai jarrabe su da wata ƙorama wanda duk bai sha daga wannan ƙoraman ba to shi yana tare da ni sai dai wanda zai yi kamfata ɗaya domin kashe kishi ko jiƙa maƙoshi wannan ba zai cutar da shi ba Allah ce bu minhu illa qalilan minhu amma sai suka sha daga wannan ƙorama sai 'yan kaɗan daga cikinsu su ne ba su sha ba Wani yana nuna sunar ubangiji su wata ala cikin halittarsa cewa da dama mutane sukan faɗi yayin da Allah wata ala ya musu jarabawa kaɗan ne suke iya cinye wannan jarabawar su ne kuma waɗanda suke kyautata ayyukansu a cikin yanayin jarrabawar da suke ciki Jarabawar da suke ciki ba za ta sa su su lalata aikinsu ba ba za ta sa su su bi hanyoyi na shaidan ba ba za ta sa su su bar umarnin Allah ko su bar haninsa ba sukan kasance a tsaye kyam a kan hanyar Allah subhanahu wata'ala komai wuya komai tsanani ba sa canzawa to waɗannan su ne Allah subhanahu wata'ala ya ce ayyukum ahsanu amala su ne masu kyautata aiki ubangiji yana cewa inna ja'alna ma alal al-ardi linabluwakum ayyukum ahsanu amala ko linabluwahum ahsanu amala Allah yake cewa inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha mun sanya duk abin da yake bayan ƙasa ya zanto ado ga ita wannan ƙasa don Allah ya jarrabe mutane wane ne ya fi kyautata aikinsa Allah na cewa na blukun bil khair bil sharri wal khairi fitna wa ilayna turja'un kuma za mu jarrabe ku da alkhairi za mu jarrabe ku da alkhairi da sharri kuma wannan fitina ce wato jarraba ce kuma zuwa gare mu za a bayar da ku don haka ubangiji subhanahu wata'ala kan jarabi bayansa da ni'ima ya ba su abin da ransu yake so ya hore musu rayuwa mai daɗi don ya jarraba su ya ga cewa wani ne zai yi wa Allah godiya ya tsaya akan hanyar Allah wanda ni'ima ba za ta sa girman kai ba ba za ta sa shi ɗagawa ba ba za ta sa shi keta wato dokokin Allah ba hakanan zai iya jarrabar bayansa da kunci da tsanani domin ya gane cikin su wane ne zai ci gaba da riƙe dokar Allah tsanani da wahala ba zai sa shi ya kauce wa hanyar Allah ba a yau ɗan adam a duniya duka da kuma ƙasashenmu masu tasowa ana cikin wahalhalu ana cikin matsatsi ana cikin takuruwa ana cikin yanayi na rashi na babu al'amura suna ta kuɓucewa daga hannaye al'amura suna ta ƙara tsauri abinda mutum zai kai cikinsa yana masa wahala kasuwancinsa yana ta taɓarɓarewa yana ja da baya rashin tsaro da rashin zaman lafiya na ta ƙara ƙaruwa Wani duka cikin jarrabar ubangiji ce baya dole na farko ya da cewa allah wani ta'ala ne ya hukunta haka tun farko sannan abu na biyu dan adam ya fahimci cewa ubangiji subhanahu ta'ala yana yin abubuwansa da hikima baya yin abubuwansa dan zalunci ko cutarwa to ma rabbuka bi zallabil lil abid Allah baya zaluntar bayansa inna Allah la yazlimu an-nasa shay'an Allah baya zaluntar mutane da komai sai dai mutane su sun kasance suna zaluntar kawunansu to wannan dole bawa ya kudurce wannan sannan abu na uku bawa ya fahimci cewa wani abu da zai same shi mara kyau ko mara daɗi to akwai sanadiyar shi karan kansa yana da wata rawa da ya taka wajen abin ya faru haka kawai Allah subhanahu wataala ba zai canza wa mutane ni'imar da suke ciki ba ya kawo musu damuwa da tsauri haka kawai ba tare da dalili ba ruwa ba ya tsami banza Allah na ce inna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canza ni'imar da mutane suke da yayi wa mutane har sai sun canza abin da yake tare da su haka idan mutane suna cikin wata ni'ima suka ga wannan ni'imar ta gushe ko tana gushewa ko ta yi karanci suka ga wasu abubuwa na damuwa na takuruwa suna ta ƙara shigo musu ya kamata su binciki kansu su san cewa wannan abin haka kawai ba zai faru ba sai da wani dalili wanda ubangiji subhanahu wata'ala yake musu horo akan wannan dalili Allah yana gaya wa sahabbai lokacin da suka samu koma baya a cikin yakin yakin bayan Allah ya nuna musu nasara daga baya kuma nasarar ta juye shi juye da wujiya suna ta sabai suka rika ta ina haka abin ya faru Allah ce awalan ma asabatkum musibatun qad asabtum misliha kultum anna haza qul huwa min indi anfusikum ce za a she yayin da wata musiba ta same ku bayan da kun samu ganima ribi biyu wato kun samu ganima ribi biyu sai kuma abu ya juye kuka rika cewa anna haza daga ina wannan abu yake faruwa Allah ce kul ka gaya musu ya rasulullah huwa min indi anfusikum wannan daga karan kanku ne wato kuka jawa kanku Allah subhanahu wata'ala ba zai canza wa mutane ba sai su sun canza wa kansu sannan mutane su sani cewa sunar Allah ta riga ta gudana cewa in suna son kuma su ga sun dawo cikin yanayinsu na farko na daɗi na jin wato zaman lafiya na abin nan to su dawo kan hanyar farko ɗin da suke kai mai kyau su canza su gyara tsakankaninsu da Allah su gyara tsakankaninsu da junansu to sai su ga kuma canji na gaggawa ya same su Allah yana cewa inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canza wa mutane sai sun canza abin da ke tare da su don haka kada mutane su zaci cewa za su ci gaba da rayuwa irin yadda suke yi rayuwa mara alkibla rayuwa da take cike da sabon Allah rayuwa da take cike da kaucewa hanyar Allah rayuwar da take cike da zalunci kuma su ga canji ya same su ba za su ga kyakkyawan canji ba a wannan sunna ce ta ubangiji sunna ce kauniya da ba ta canzawa Allah ya riga ya tabbatar da wannan da maganarsa ta fil azal maganarsa ta har abada da ba za ta canza ba babu kuma wanda ya sai canza ta wala mubaddila li kalimatillah ko wala budda li kalimati babu mai isar da ya isa canza kalmar Allah sauraka ba za su ga canji ba sai su canza rayuwar da suke ciki a yau mutane bayan an shiga wani hali na takuruwa na matsuwa na rashi sai kuma wasu suka ƙara fito da hanyoyin sabon Allah maimakon a riƙe gaskiya a tsaya a kanta a cije a dage a kan ita wannan gaskiya zamana akwai adalci da ba wa kowa haƙƙinsa sai zanto mutane kuma ido ya rufe ta yaya kuma mutum zai amfani da wahalar wasu da matsatsun wasu da takuruwar wasu shi kuma ya azurta kansa abu shakka wannan yana daga cikin abin da ya sa a baya can allah ya kama mu da abin da muke ciki to kaga a nan ba neman mafita muke yi ba muna ƙara dulmiya kanmu ne a cikin wahala dole ne mu koma ga Allah subhanahu wata'ala dole ne mu koma kan gaskiya mu tsaya akan hanyar Allah subhanahu wata'ala mu bi umarninsa mu guje wa haninsa a nan ne Allah subhanahu wata'ala zai kawo mana wani sauki da ba zato komai na Allah ne kuma Allah mai iko ne akan komai babu wani abu da yake gagarar ubangiji subhanahu wata'ala kuma kana ya bi yajzahu shay'un fil ardi wala fis sama' babu wani abin da yake gagarar Allah a sama ko a ƙasa don haka in har bayi suka riƙe Allah subhanahu wata'ala suka mai da hankali wajen neman yardarsa ba mu shakka duk wani tsanani yana da sauƙi inna ba usri yusra inna ma'al usri yusra duk wani tsanani yana tare da sauƙi hakanan duk wani tsanani yana tare da wani sauƙin kuma babu ce da za a yi tsanani guda ya rinjaye sauki guda biyu Allah subhanahu wata'ala ya kama na tanyi ya kama na agaji ubangiji ya yi mana abubuwan da suke damun mu ubangiji ya iya mana lokaci da muka kasa amin su mamin <clears throat> malalla ya saka da alkari to tambayar mu ta farko kun ce tambayar mu na farko guda biyu ne da suke kama da juna da tambaya ta farko yake cewa malam mutum ne yake harkar pos sai ya ce sabon kuɗi za a ba da ɗari biyu shi kuma tsohon kuɗi zai karɓi naira ɗari saboda wahalar samun sabon kuɗin shi ne ke tambayar to yana son malam karin haske shin akwai riba a ciki sai tambaya ta biyu da yake cewa shin malam ya halatta mutum ya je banki ya ciro sabon kuɗi shi kuma ya rika canza wa mutane duk dubu goma yana ba su dubu tara da ɗari bakwai? abin ɗaya ne. Ah, kamar yadda muka yi bayani a cikin wannan shimfiɗa cewa baya dacewa idan mutane suka shiga wata jarabawa kuma su ƙara fito da wata hanyar ta sabon Allah su ce za su yi amfani da wata hanyar da ba ita ce shari'a ta yadda da ita wajen neman azarta kansu ko kuma samun wani abin da za su toshe bukatarsu haramun ne mutum ya ƙara wani kuɗi saboda kawai zai ba da wani kuɗi ya yi wani ƙari na'am maganar pos mukan ce ya halatta mutum saboda abubuwan da suke da yake bukata yayin da zai sayi injin pos din ko ya karbe shi zai kashe kudi sannan zai je ya karbo cash a banki sannan zai zo ya zauna ba inda zai tafi yana jiran ka zo ya biya maka bukata ce wannan hidimar da yake ta yi ya sa wani abu yana karba ce wannan babu komai amma ba don zai ba da kuɗi kaza a kara masa ba yanzu da ya zama sabon kuɗi da da tsohon kuɗi sai ya ƙara kuɗi kaga yanzu nan saboda bambancin da ke cikin kuɗin na wannan sabo ne wannan shi ne sa ya ƙara kuɗin magana cewa ya yi ƙaranci ya yi ƙaranci ba shi ne wahalar ta zan sabo kuɗin ba illa iyaka ce ya je bai samu ba amma dai process ɗin da zai bi hanyoyin da zai bi samun kuɗi iri ɗaya ne banki dai zai je banki su bashi ta yi su bashi kaɗan ta yi su bashi da yawa ba zai ce dan ya karɓi kaɗan ba kuma sabo ne to bari a ƙara masa kuɗi saboda yanzu sabo zai bayar wannan ƙarar riba ce baya halatta ya karɓe ta ta wuce maganar hidimar da ya yi da ya yi wa wanda ya yi wa canji asali canjin kuɗi da kuɗi kamata ya zama daidai wa daida in aka samu fifiko a kan kuɗin da yake jinsi ɗaya to an samu an samu riba wani riba ce kuma ƙarara wacce babu abin da zai iya halatta ta wasu sukan fake da cewa wai ai fulus ne ba zinariya ne da azurfa ba zinariya ne ba azurfa ce cewa zinariya da azurfa ko dinari da dirham su ne wanda aka yi maganarsa a cikin ribal bai su ne aka hana samun fifiko a tsakaninsu to wani magana a ilimance ba ta da da tushe akwai sanda ake da dinari ake da zinariya da azurfa suke matsayin kuɗaɗe ko dai a buga su su zama dinari da dirhami ake musanye da su wajen sayan abubuwa a wannan lokacin su ne legal tender mutane kuma lokaci sukan iya haɗu su yadda da wasu abinda ake kira fulus suna mu'amala da su a yayin da su wancan suna na a matsayin su ma kuɗaɗe ne wanda su ne ake musanye da su zinari da azurfa amma yanzu harkar tattalin arziki ta canza waɗannan takardu da yanzu ake amfani da su su fulus ɗin su ne a matsayin zinariya da azurfa su za su yi maka zinariya su za su yi maka azurfa ɗin? kuma su ne kuɗaɗen ba ka da wasu kuɗaɗen da yanzu kake musanye da su in ba waɗannan ba za ka su suka ɗauki kimar da waɗancan zinariya da azurfa ɗin suke da ita da haka hukunce-hukuncen da yake da alaƙa da waɗancan ya dawo kan waɗannan babu wani bambanci kamar yadda ba za ka bambance sojin zakka ba ba za ka ce mutum ya tara naira ko dala ko euro ba zai fitar masa da zakka ba saboda ba zinari da azurfa ba ne ka ce ai fulus ne ba zai yi wa ba don me ba zai su ba ka ce ba zinari ne da azurfa ba to kaga anan akwai akwai ko ka ce zakkar kadara zai musu ko wani abu irin wannan wannan kaga akwai akwai akwai ci baya akwai kuma ci baya wajen fahimta don haka malamai sun yi magana akan fulus furus dinnan a baya lokacin da su imam malik suke magana a kansa ba shi ne legal tender da mutane suke amfani da ita ba wajen musanyi akwai shi wasu suna amfani da shi a wasu lokuta amma kuma zinari da azurfa suna nan a matsayin kuɗaɗe da ake bugawa a matsayin dinar da kuma dirham amma yanzu waɗannan takardun su suka ɗauki wannan hukunci don haka kawo waccan matsala da wancan tsofaffin bayanai a wannan zamanin da harkar kuɗi ta canza babu shakka akwai toshewar basira da kifewa saboda ka yadda ba za a yi ƙari a tsakanin zinari da zinari ko za a zarfa da azurfa ba haka nan bai halatta a samu ƙari tsakanin naira da naira ko dala da dala ba tunda duk abin nan naira da naira jinsi ɗaya ne sabuwa ce tsohuwa ce an yi amfani da ita ko ba a taɓa yin amfani da ita ba baya halatta a samu fifiko a ciki aka samu fifiko a an samu abin da ake kira riba ribar tafadul wannan riba riba ce haramun ce baya halatta riba kuma sha'aninta yana da haɗari kwarai da gaske mutane su guji jefa kansu cikin abin da Allah subhanahu wata'ala zai yi fushi da su cikin abin da ya kar Allah ne da manzansa Allah subhanahu wata'ala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min riba in kuntum mu'minin fa illam taf'alu fa'zanu bi harbin min Allah wa rasulih ya ku waɗanda suka yi imani ku kiyaye dokokin ku kiyaye dokokin Allah sannan kuma ku bar abinda duk yayi saura ma'ana komin kankantarsa na riba ku shi in har kun kasance muminai. in kuwa ba ku yi haka ba to ku yi shelar yaƙi tsakaninku da Allah wani irin wato bala'i ne mutum zai jawo kansa yadda zai shelanta yaƙi tsakaninsa da Allah ta ina zai ga nasara ta ina zai ga mafita kuka muke Allah ya bamu mafita to ka gaya mu inda za mu ga mafita yayin da muke shelanta yaƙi tsakaninmu da Allah ka duba masu ƙananan ƙarfi su aka fi tausayi cikin wannan lamurra manya-manyan da ake cewa ko ana yin dokokin saboda su ba su suke shan wahala ba eh, talakawa masu ƙananan jari masu ƙananan sana'o'i a kasuwanni na ƙauyuka su suke cikin wahala su suke shan wahala kuma a ce a cikinsu za a samu wasu wadda kuma za su mai da wannan wata hanya ce ta ya za su karbi riba su ba da sabon kuɗi su ba da tsohon kuɗi dubu a ba su sabon kuɗi dubu ɗaya yanzu wannan ne to kaga a nan kada a yi tsammanin cewa wai za a samu mafita daga cikin wannan matsalar matukar dai waɗannan za su zama cikin mutane kuma ba a musu inkari ba a hana musu abin da suke yi ba a ja musu kunne ba a tsawatar da su a nemi ma wasu wasu masu nemi su fito su halatta musu cewa ku yi babu komai ai bukata ce ta sa aka haka ku yi ba wani abu abu shakka in dai hakan za a tafi to yana da wahala a iya samun bakin zaren kuma yana da wahala a iya samun hayewa wani tudu ko kuma a kai tudun tsira ko da an tsallake wannan to za a iya samun wanda ya fi shi tudu a gaba ko a saman mutum musiba da tafi wannan Allah ka kiyashe mu saboda ya kamata jama'a a lura da wannan mutane a nemi halal dan ka je banki an baka dan sababbin kuɗi kaɗan kan ka zo ka ce to shi sabon kuɗi ka yi masa wani farashi sabanin tsoho a nan fifita kuɗin ne ya sa ka ƙara kuɗi ba magana ce ta wai kai abinan sabis ɗin da kake caza ba abin da duk ake hanyar da kake bi wajen karɓo tsohon kuɗi ita ce za ka bi illa iyaka wannan ka samu wancan kuma wataƙila ka je a ce ba ba za a baka ba shi kenan amma ka fifita su wajen canji abu shakka wannan haramun ne sawa'un a pos kake yi ko kuma a'a zuwa kake kawai karɓo kuɗi don babu bambanci ko da na'ura a gabanka ko ba na'ura wanda zai je bankin ya karɓo sababbin ya zo yana fifitawa da wanda zai sa na'ura a gabansa yana yi duk abu ɗaya ne babu bambanci eh, in har wancan bai halatta ba to wannan ma na na'urar bai halatta ba na'urar ba ta canza ba ta canza hukuncin ba to sai <clears throat> wannan yake cewa malam suna sai da magani ne a kantin sai da magani kuma suna ba da sari yace amma wasu daga cikin customers ɗinsu suna sayarwa 'yan shaye-shaye maganin irin wanda idan aka sha shi da yawa yakan bugar da mutum ita kuma sun san cewar suna sayarwa da 'yan shaye-shayen amma da haka suna sayar musu shi ne ka tambaya malam ya eh, karin bayani ko suna da laifi su tun asali tun da sun san cewa idan sun bawa masu tsarin nan suna zuwa su sayar da shi ga masu shaye-shaye abu shakka wannan matsala karar take ba ta buƙatar ƙarin bayani wanda cewa in ka ba shi abu zai yi mummunan amfani da shi ko zai sallama shi ga wanda zai mummuna amfani da shi bai halatta ka ba shi ba kamar ka san cewa in ka wa da wani hatsi shi kuma zai sayar wa kamfanin giya ne bai halatta ka sayar masa ba cewa in ka wa da wannan wuka maimakon ya je gida a yanka albasa da nama da ita a'a zai sayar wa barayi su kuma su je suna fashi da ita suna da rawa mutane suna eh, hallaka mutane da ita eh, babu shakka haramun ne ka sayar musu da wannan wukar haka nan wannan kayan shaye-shaye da ake sha magani ne watakila an yi shi don masu tari da sauransu ka sayar ma da wani shi kuma je sayarwa da wasu da za su sha fiye da yadda ake so don ya zama abin bugar tafiyar da hankali ko ya sa yi. abu shakka haramun ne ka sayi musu in ka yi haka to daidai kake da wanda suka sha suka bugu wanda ya sayar da wanda ya yi mu'amalar wato taimaka ma wanda zai sayar da wanda ya sha duk hukuncinsu daya yadda Allah zai kama mai shan maye haka zai kama mai sayar da abin da ake sha a maye sai wani shi kwaike ma yana son karin bayani akan ingancin maganar da ke cewar zakara yana yin cara idan ya ga mala'ika kuma ana son yin addu'a bayan an ji wannan carar hadisi ne sahihi yana cikin ne yana cikin bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza sami'tum diyaka idza sami'tum diyaka واسألوا الله من فضله فإنها رأت الملائكة وإذا سمعتم نهيق الحمير فاستع... فاس... فاستعيذوا بالله فإنها رأت, رأت الشيء idan kuka ga idan ji charar zakara ko zakaru yace to ku roki Allah lalasa domin sun ga mala'ika ne idan kuka ji kuma wato kukan jakuna to ku nemi tsarin Allah domin sun ga shaidani ne sauraka lokacin da zakara mm. zai yi cara to a lokacin ya ga mala'iku ne wani dalili ya sa mala'ikun suka sauka kuma zakara Allah ya ba shi ikon ya ga wannan halitta da Ubangiji su wata wata'ala ya ɓoye wa ɗan adam ganinta to in kuwa ga haka to ku yi addu'a daidai lokacin a lokacin mala'iku kuma da suke wurin ko suke gittawa ta wurin suka ji addu'o'inku za su an samu ku za su sa wato za su ce da ku za su ce amin amin addu'a ce wato ga wanda ya yi addu'a ake maimaita masa wato amin Allah ka karba addu'an nan Allahumma stajib shine ko Allahumma ajib shine ma'anar amin ya Allah ka ansa ya Allah ka ansa mai addu'an nan addu'arsa to yadda mala'ika ya zo gittawa ko wani Allah subhanahu wa ta'ala ya koshi wani aiki zakara Allah ya nuna masa shi ya yi cara to kai kuma lokacin mumini in kai addu'a mala'ikan nan zai yi ta amin zai ce amin ga ka. wanda wannan zai yana sa ran wato a samu wannan addu'a ta ta samu karbuwa a gurin Allah subhanahu wata'ala haka nan lokacin da jaki ya yi kuka to shi kuma Allah subhanahu wata'ala ya nuna masa shaidani ne suna cikin shaidanun shayatinul jinni wanda ba ganin su ake yi ba kuma suna na suna giggitawa suna kai kawo tsakaninku yayin da ya yi ido bi da shi to zai yi kuka to ka nemi Allah ya tsare ka daga sharrin wannan shaidani kai ya zanto ya zai cutar da kai yayin da ya zo ci da kai ka nemi Allah ya nisanta ka da shi ya nisanta shi daga gare ka baka wannan hadisi ne tabbatacce da annabi sallallahu alaihi wasallama wanda kuma kwadaitarwa ne ga mutane cewa su rika tuna Allah subhanahu ta'ala da bukatunsu lokacin da suka ji sharar jakara ko su nemi tsarin Allah daga shaidanu lokacin da suka ji kukan jaki sai wani mai tambayar shi kuma yake ce malam shine yake zama a shagon mahaifiyarsa kuma kullum akwai abin da ya kayyade wa kansa na kuɗi da yake dauka ya ce ta san yana dauka din amma bata san nawa yake dauka kullum din ba shine yake tambayar malam ne hukuncin wannan kuɗin ba daidai ba ne ba daidai ba ne karka daukan kudi ba ta san nawa kake dauka ba ko da ta san kana ɗaukan kuɗi amma ba ta san nawa kake dauka ba ya kamata ka yi mata bayani ka ce to tsaron da nake yi ina ganin akwai in rika daukan ɗaukan kaza daga cikin abin da ake samu na ribar wannan shago da kai mahaifiyar nan taka watakila ba kai kaɗai ba ne ɗanta akwai sauran 'ya'yanta duk kuma in za za ta rasu duk suna da hakki a cikin wannan dukiyar tata saboda ka kula da dukiyar ba wani abu ne da yake maslahar ka kai kaɗai maslahar ta duka saboda ka gaya mata cewa eh, aikin da nake yi na tsaron wannan dukiya ina ganin na cancance duba da yawan dukiyar ko yawan aikin ko abin da ake samu in rika daukan kaza a kullum in ta yarje maka akan haka shi ke da dukiyar ta ce na da dama ta yi wannan amma ka rika boyewa kana ɗauka kawai ka ce mata na ɗan ɗauki wani abu su cewa wani abu kake ɗauka ɗan kaɗan da bai taka kara karya ba watakila haka za ta yi wazato ce ba ka ce na kwashi kuɗi ki ba ba ka gaya mata ce na ɗan ɗauki wani abu a cikin ɗan abin da na aka samu na ɗan ɗauki wani abu nan sai a ba komai ba komai kai kuma watakila kana iban fiye da yadda ya ci giki a tunaninta ga za ka bayyana ta ji abin da kake iba watakila ta ce ka iya yawa ne ana iban haka yaushe da namu zai ci gaba yaushe kasuwar tamu za ta ci gaba sai ka bayyana mata don ka samu nutsuwa sai na shi kuma yake malam mahaifinsa ne lokacin da yake aiki gwamnati ya samu damar sama mutane aiki yanzu kuma sai ya rika goranta waɗanda ya samar wa aikin shi ne ke malam ya ja hankali kan illar hakan a shi gori ba ya da kyau gori ba ba daidai ba ne gori abu ne da yake ma ɓata aiki yake ɓata wa mutum aikinsa na alkhairi Allah subhanahu wata'ala da cewa ya yi wa amanu la tubtilu sadaqati bil wal bil ya ku waɗanda suka yi imani kada ku lalata sadakokinku wato abinda kuka yi na sadaka ka ku lalata shi bilmanni ta hanyar gori ko ta hanyar cutarwa so ya halatta ga mutum ya yi ma wani alheri ko ya zo yana goranta masa gorin nan da yake masa yana lalata duk abin da ya yi na alkhairi yana lalata dukkan wani lada da ubangiji subhanahu wataala ya tanada masa saboda ka haramun ne wannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi mutanen da Allah ba zai yi magana da su ba ba zai wato dube su ba la yukallimuhum Allah wa la yanzuru ilayhim yawm al-qiyamati wa la yuzakkihim ba zai tsarkake su ba ranar gobe kiyama a cikinsa annabi sallallahu ya ce almannan da mutumin da yake mai gori mai gori wanda zai bayar da abu ya dawo kuma yana goratawa saboda abin da yake ba daidai ba ne haramun ne yake kuma yana da haɗari duk aikin da kai ya lalace sannan kuma ka yi wa Allah laifi ubangiji zai kama ka da laifin da kai bayan lalacewa aikinka ka. sai wannan shi kuma yake cewa malam mahaifinsu ne tun yana da rai yayi ritaya a wajen aiki saboda sauyin gwamnati aka rike masa fanshinsa na tsawon shekara biyu daga baya aka ci gaba da biyan sa tun yana da rai ya yi ta bin garatutunsa amma bai fito ba gashi kuma allah ya masa rasuwa yanzu ya ce amma har yanzu fanshin nasa yana shigowa to sai abokinsa yake ce musu idan suka sanar da rasuwarsa to garatutun nasa ma ba zai fito ba kuma gashi ya biyo bashin wato albashin shekara biyu na fanshin kuma kusan shekara ɗaya da rasuwarsa yanzu da rabi har yanzu ana sa shi ne ke tambayar malam abin ya dame su shi ya za su yi yanzu babu yana cewa wal ismu ma haka fi nafsika wa kareta an yattali alaihi nas zanibi duk abin da zai maka kaikai a zuciyarka ba za ka so mutane kuma su san me yake faruwa ba wannan shine zanibi akwai haƙoƙin mutum in ya rasu bafuwan akwai haƙoƙin mutum in ya ritaya da ma'aikacin gwamnati da gwamnati ke bashi in ya mutu kuma akwai abin da ake yi na dakatar da wannan abubuwan da suke shigowa da suna haƙoƙinsa wani wajibi ne 'ya'yansa su kula da wannan bai halatta su ci gaba da karɓar abin da bai halatta gare su ba ko da za a riƙe musu nasu ce akwai riƙe musu tun da yadda tambayi take nunawa da aka riƙe masa kuma albashinsa ya da ci gaba da karɓa da ga ya karɓo su abubuwa wanda in ma ka ya ce mukabilin abin da ba a bashi ba ne to yanzu kuma ba hujjar da zai sa kuma bayan rasuwarsa ya'yansa su ci gaba da karɓar wannan benefit din saboda ka mutane su fi tsoron Allah su kauce wa duk abin da zai zama shubha shi dukiyar jama'a dukiyar jama'a hadarinta ba wata dukiya ba ce da za ka nemi mai ita ya yafe maka shi kenan magana ta kare dukiya ce ta jama'a malullahi ne malullahi ne annabi yana cewa wasu mutane suna ta fundun-fundun a cikin dukiyar Allah da ce wata wuta ce wato ta cancance su ranar gobe kiyama to kaga wannan abu ne mai hadari kwarai da gaske ce fannaru aula bihim eh, wuta ce ta cancanta da su eh, saboda ka shi dukiyar al'umma dukiya ce mai hatsarin gaske ta fi karfin maganar ka je ka nemi mutum ya yafe maka ko magadansa su yafe maka yanzu dukiya ce ta wasu mutanen da ba ka san dinsu ba saboda a kuke ku sanar ya so in akwai hanyar da za ku bi ku yi ta bin kadin wasu haƙoƙinsa da suka tsaya ku bi in Allah ya sa an ba ku shi ke da ba ba ku ba wani wani haƙƙi ne da shi wanda ya sanadi ya rike abin kuma zai ansa zai tambayar su a wajen Allah wata ala. sai wannan tambayar ta kuma take cewa idan mutum ya sai gida kuma ya bada gidan haya duk shekara yana karɓar kuɗi amma ba su kai nisabin zakka ba idan mutum ya sayar da wannan gidan bayan shekaru zai ba da zakka ko kuwa babu zakka in ya sayar da shi kudin suka zama sun kai nisabi to ba zai ba da zakka ba sai shekara ta zagayo shi zakka yayin da kudi ya kai nisabi ba daga lokacin da ya cika nisabinsa ake fi masa zakka ba sai za hala alaihi alhawl sai shekara ta zagayo a kansu zakkar da ba a cewa sai shekara ta zagayo sai zakkar abin da ka noma zakar abin da ka noma shi da wato haka hoyo ba hasadihi da zara an girbe aka lissafa abin da aka ga aka samu ya kai nisabin zakka shi kenan sai a fitar da zakkarsa amma in zakka ce ta dukiya zakka ce ta dabbobi ba a yin zakkarsa sai shekara ta yi akan wannan nisabi saboda da zarar ka sai da gidanka da kake haya da shi ka karbi kuɗin yanzu daga lokacin da kuɗin suka zama naka to lokacin za ka fara lissafi in wannan watan ya sake dawowa kuɗin nan ba su yi ƙasa da nisabi ba to sai ka fitar masa da zakka amma ba daga kasayar shi kenan sai ka ba da zakka su sai tambayar wanda ta zo yake cewa malam shi ya kasance yana tare da iyayensa tsakanin su kuma akwai wani sabani da suka samu ya ce ya iya bakin kokarin sa ganin cewar sun samu zaman lafiya amma har yanzu lokacin bai yi ba dan ya ce suna gidan haya ne a da sai suka dawo gidan mahaifiyarsa daga baya kuma sai ta ce mahaifin nata ma ya sauke mata bayan sun rabu sai ta sallame shi daga gidan nata ya ce yanzu haka su kusan uku yana kwana a masallaci saboda ba shi da halin sayan gida to shi ne ke cewa malam shi yana son ya siya wa shi mahaifin nasa gida domin ko kuma ya gina masa yake kuma tunanin idan mahaifiyarta ta ji labarin cewa zai gina masa gidan za su iya samun matsala ita da shi shi ne ke tambayar malam shawara hanyar da zai bi a ɗa akwai haƙƙin mahaifa biyu a kansa da mahaifiyarsa da mahaifinsa duka biyunsu suna da haƙƙi a kansa haƙƙin wani baya hana na wani uwa ba za ta hana ɗa ya taimaka wa mahaifinsa ko ya sauke haƙƙinsa nauyinsa da ke kansa ba haka nan uba ba zai hana ɗa ya taimaka wa mahaifiyarsa ya mata biyayya ya kyautata mata ya sauke haƙƙinta da ke kansa babu wani wanda ya isa cikin su biyun nan ya hana haƙƙin ɗaya kuma wajibi ne shi gaɗa ya ga cewa ya kyautata wa duka waɗannan biyun Allah ce yake wa bil walidaini Allah biyun yake faɗa wa bil walidaini ihsana ku kyautata wa iyayenku biyu ma'ana mahaifi da mahaifiya saboda haka idan ya zanto mahaifinka ba shi da wajen zama yana kwana a masallaci yau a kore shi shan gobe koma can yana cikin wani yanayi irin wannan kai kuma Allah ya hore maka abin da za ka samu masa gurin zama to wajibi ne wajen zama yana cikin nafaka nafakar wato ciyar ciyarwar da ga iyayensa yayin da ba su da shi wajibi ne a kansa saka wajibin ka ne ka samu masa da gurin zama ko da ka da kuɗin gina masa amma kana da kuɗin zaka kama masa haya to bai halatta ka bar shi yana kwana a masallaci ba shi din da zai zauna ba kwana a masallaci ba samun gurin zama bane ba kowane masallaci ba ne ma za a baka ka kwana a ciki sai wanda yake kwana a cikinsa ana ganin ba wani abu ba ne amma masallaci ne masu kyau masu shimfiɗa ma ba za ma ba shi kwana a ciki ba saboda haka akwai wajabcin ka samu masa matsuguni ko da ba ka da kuɗin gina masa ba ka jira sai ka ma gina masa ba in ma kana da niyyar ka gina masa to yanzu kafin a gama ginin dole ka je ka samun masa ɗan gurin da zai wato zai rufa masa asiri ya zauna har a gama masa ginin ya koma kuma mahaifiyarka ba ta da haƙƙin da za ta hana ka yin wannan ba ta da haƙƙin da za ta sa ka ƙima mahaifinka abin da ya waje ka yi masa ba haƙƙin ba nata ba ne na mahaifinka ne kuma Allah shi ya ce ka kyautata musu su biyun kamar yadda shi mahaifin baya da haƙƙin ya hana ka kyauta mahaifiyarsa saboda ka nan yi mata biyayya akan nan biyayya ne akan sabon Allah baya halatta kuma ga mutum ya bi wani a cikin sabon Allah sai la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati khaliq hadisi ne da mutane da dama sun san shi annabi yana cewa babu da'a babu biyayya ga wani mahaluki wajen saba mahalicci annabi yana cewa inna mata'atu fil ma'ruf ana yin biyayya ne kawai cikin abin da shari'a ta yarda da shi saboda shari'a ta yarda shari'a ba ta yarda ka watsar da mahaifinka ba saboda mahaifiyarka tana maka gargadin ka kyauta masa wannan ba har ba ne bane wajibin ka ne ka nema masa matsuguni inda zai zauna sannan ka ci gaba da samar masa nashi na dindindin wato ginan ne ko ka saya masa wanda wajibi ne kai haka Ta kuma ka gaya mata gaskiya ka gaya mata haƙƙin Allah da ya rataye a wuyanka ka lallashe ta sai wani shi kuma yake can malam ya halatta a ajiye wata rana a cikin shekara da dangi za su rika haduwa domin sada zumunci wani abin kunya ne abin kunya ne a ce a shekara ne za a sa wata rana sada zamanci wani abin kunya ne shi sada zumunci abu ne da ake son sa ya zama to a koyaushe aka ce sada zumunci kalma ce mai faɗin gaske galibi mutane sun fahimci sada zumunci shine ziyara wato idan kana dan uwa ka tafi wajensa shi ma ya tafi wajen ka yi masa ziyara gida ya kawo maka ziyara gida shine sada zumunci na'am wannan wani bangare ne na sada zumunci yana daga cikin bangarorin sada zumunci ita kanta ziyara amma fa sada zumunci ma'anarsa tana da faɗi yayin da yake da wata bukata kana da ikon taimaka masa akan bukatarsa ka taimaka masa wannan sada zumunci ne yayin da ya shiga wata damuwa kana da hanyar da za ka cire shi daga wannan damuwar ka cire shi sada zumunci ne yana da wasu waɗanda suke buƙatar taimako baya da halin da zai taimaka musu ta hanyar ka ka taimaka musu sada zumunci ne baya da lafiya ka je ka dubo shi sada zumunci ne eh, eh, eh, ya samu abu na farin ciki ka taya shi farin ciki akan wannan ka taya shi murna sada zumunci ne saboda ka kalmar sada zumunci na da faɗi akwai wanda watakila haɗuwarsu za ta yi wahala ko dai saboda nisan da yake tsakaninsu wani yana wata ƙasa wani yana ta kasa ba su da damar haɗuwa ko yaushe amma kuma ɗaya yana iya taimakawa ɗaya suna iya bugo waya su gaisa da iya aika masa wani tallafi in yana bukata ta hanyar transfer da sauransu wani duk sada zumunci ne suna iya sada zumunci ko da kuma su zauna ba su samu zama a wuri ɗaya ba ko kuma ba su samu ziyartar juna ba ka kalmar sada zumunci tana da faɗi babu maganar sada zumunci a ce dan ka je wajensa ka tashi ka je gidansa amma idan yana cikin wata larura kana da yadda za ka yi ka taimake shi ko ya yake ka kiya ya nemi taimaka kiya wannan sada zumuncin naka ba ba ya da wani amfani ba ya da wani amfani saboda ka sada zumunci duka ya kunshi waɗannan abubuwa to a ce waɗanda abubuwa ka sa wai wai sai sai a shekara wai kusa da zumunci eh, bature ya kawo wani yayi ko wani abu mai muhimmanci sai ce wai akwai ranarsa ce ranar uwa ranar malamai ranar kaza ma'ana ranar uwa ranar da za a nuna wa uwa soyayya eh, ya kamata a ce mahaifiyarka kullum tana ganin girmamawa da soyayya da kauna a tare da kai ba sai shekara ɗaya ka je ka kai mata fure ka ajiye a gabanta ka tafi ka ba ko ka saya mata alewa ka je ka kai mata a ce ai ranar uwa ce wannan su can da iyaye ba su zama wani abu amma mu al'ummar musulmi iyaye ai komai ne su a gurin su da zarar yaro ya kai shekara sha takwas yana iya watsar da iyayensa ya tafi shi ma ya ci gashin kansa su ma iyayen suna iya jefar da shi su je ya nemi nashi mu a musulunci ba haka ba ne usra wani abu ne <clears throat> wanda shi ne da wannan tubali ne na ginin al'umma mu a wajenmu mun ya samu matsala kamar da kasan tubali in yana da rauni al'umma gini yakan zama bai inganci ba to haka usra wato ahali yake a cikin al'umma ta ta musulmi idan ahali ya zama a sakwarkwace wancan ma a sakwarkwace to al'umma ce gaba ɗaya za ta sakwarkwace za ta zama ba ta da ƙarfi sauraka musulunci ya ba da wato kulawa sosai wajen gina ahali saboda ko ahali da ahali da ahali da ahali su suke gina su suke gina society su suke gina al'umma daga nan ake samu al'umma mai karfi da haka ba su kuma can ba haka ba ne ba su da wannan tarabut al'usari wannan alaka tsakanin ahali alaka tsakanin dangi ba su da shi mutum ya tsufa mai biyayya ne cikin 'ya'ya da zai ɗauki ɗan ya kai shi wurin kula da gajiyayyu na gwamnati je ya ajiye shi ko na ƙungiyoyi masu zaman kansu ya je ya aje su sannan mai biyayya ne a shekara ya tuna ubansa ranar uwa ya je ya kai mata ya to kuma zo mu ɗauki wani al'adar akwai ranar zumunci tsakanin tsakanin iyali ma'ana wannan ranar ta zagayo to a yi zumunci kuma in ta wuce kowa ya shiga harkar gabansa ba wanda yake tuna kowa ba wanda yake tuna matsalar kowa sai wannan ranar ta wani abin kunya ne saboda ya kamata mu musulmi mu sani muna da muna da legacy muna da wani abin da muka gada mai kima wanda wanda al'ummu da dama ba su da su bai kamata mu yi watsi da namu abu mai kima ba mu je mu rarumo wani wanda ba da daraja ba da wata kima kuma ce da shi zamu zamu zamu musanya mai kyau da shi Allah ya ce banu Isra'ila tastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair yanzu kwa canza wanda yafi alkhairi ku musanya shi da wani wanda yake mafi kaskanci to shine abinda mu yanzu musulmi muke kurmi nastabdilu alladhi huwa adna billadhi huwa khair muna kokarin mu canza mafi alkhairi da wani kaskantaccen abu wanda ba shi da daraja saboda abin kunya ne a ce wai an samu wata rana wai ta sada zumunci a cikin musulmi sai tambaya ta gaba da take ce malam ah, menene hukuncin zana hoton mamaciya domin buga hoton a littafin tarihin zuriyarta saboda an nemi hotonta an rasa eh, ba dalili ba dalili sai an zana hotonta me zana hoto haramun ne zane a ce an zana mutum a kowane abu mai rai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce Allah ya la'anci masu zane yana cewa ashaddun nasi azaban yawmal ya al-musawwirun wanda suke zana wato abubuwa masu rai su suka fi tsananin azaba ranar gobe alkiyama za a ci tsiye su ana musu azaba ana cewa ku hura musu rai ko ba za su iya hura musu rai ba saboda ka baya halatta akan wani abu da ba shi ne ba tuna mutum a ka yake ba ba a zane yake ba idan eh, kawai ka zana mutum shi kenan sai ka tuna shi zane nawa ne yanzu a takardu ba kasan san ma an yi su ba amma mutum nawa ne ya biyo gwadaban tarihi wanda ake tuna shi har yau Allah ya halicci annabi Adam ya ba mu labarin sai yanzu muna tuna annabi Adam shine farkon haddan Adam na halitta ya bace daga tunaninmu bai bace daga mu? bai bace daga tunaninmu ba kullun karanta labarin sa muke alkur'ani muna jin yadda suka yi tafafatawa da iblis da sauransu ko aka yi tafafata da iblis a kansa muna jin labarin annabawa da suka gudu da suka riga suka shuɗe annabi ibrahim annabi musa annabi isa annabi nuhu annabi duk muna jin labarinsu kuma mun san wani abu mafi girman wanda ba za mu manta da shi ba koyaushe muna tunan shi shine annabi sallallahu alaihi wasallama zana mana shi aka yi ba za mana shi aka yi wannan zanen da cikin zuciyarmu da bayanansa suka fito da shi a littattafai na hadisi a littattafai na sira shi ne a zuciyarmu ba za na mana shi aka yi a takarda ba sannan muke tuna shi kanan iyayenka da kakanninka labarin su da kyawawan abubuwa da suka yi a rayuwa su zai sa ka tuna su amma ba zane ba asalin bautar gunki ai ta fito daga irin wannan cewa a fito da mutum mutumin waɗannan iyayensu ko wasu salihansu saboda su rika gani suna koyi da su daga nan tafiya ce tafiya shi ɗin ya zo ke gaya musu cewa iyayen kuma wannan gumakan suke bauta da haka koya ko da ba za ku bauta musu ba daga naka fara samun bautar gumaka a tarihin dan adam kamar yadda ya zo a cikin asar din abdullahi dan abbas sau haka baya halatta ka yi wani abu na haram ka ce wai kana abin na farko haramun ne na biyu kuma abin da kake tunani aikin banza ne zanen abu a cikin takarda ba shi zai sa ka tuna mutum ba tarihinsa da ka samu kyawun ɗabi'unsa da ka ji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 kamar da yin shi malamin namu al sheik muhammad sani umar jale mo'oyan babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar baro da kinan kano wanda ke ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar wannan shiri anas idris hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh